والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى الدين باقك أتشيغ من كراتم من الاتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لم محمد بن صالح الأثيمين ألا يجيكا سدرهما زام زامتاشي أقائد تشدى ƙarƙashin wato anin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala a shafi na ashirin 26 mala ya ce alƙa'idatu sadisa ƙa'ida ta shida take da alaƙa da sufofin Allah yal zama fi isbati sifati ya zama dole game da tabbatar da sufofin Allah a takhalli mutum ya zama ya kubuta an ne daga abubuwa biyu da aka tsawata a game da su azimaini waɗanda suke masu girma diskan da za ka tabbatar da wata sufa daga cikin sufofin Allah ka sani akwai abubuwa biyu da aka hana ka wato yin su a tattar da wannan sufofi na Allah subhanahu wata'ala ahaduhuma ɗaya daga cikin wato abubuwan da aka hana guda biyu aka tsawata akan yin su at-tamthilu kamanta Allah da bayi duk sanda ka fito ta sifa ta Allah to kada ka kuskura ka kamanta ta da sifar bayinsa wannan abu ne da aka hana a tattar da tabbatarwa Allah siffofinsa wasani na biyu daga cikin abubuwan da aka hana a takif kutsawa ka ce za ka faɗi yadda siffar take gata kaza ce kaza abinda ka gani kake iya tantance shi ba wanda baka gani ka baka zatin Allah ba tantance sufofin sa keke da keke ba zai ba gurin ka to wannan mana daga cikin abu na biyu da aka hana game da tabbatar wa Allah sufofin sa fa amma tamfil amma game da abin da ya shafi kamantawa fa huwa i'tiqadul muthbit shine kudircewar wanda ke tabbatarwa Allah sifa annama asbata min sifatillah ta'ala cewar abin da ya tabbatar na siffofin Allah maɗaukaki mumathilun yana yin kamanceceniya da sifatil makhluqina ga siffofin halittun Allah wa hadha atiqadun batil da zara aka samu wannan to an samu kudiri gurbatacce batacce kaji cewar ga wata sifa daga cikin sufofin Allah za ka kamanta ta ko tana kama da sifa daga cikin sufofin bayi to an samu kudiri mummuna wanda wato anin bai kamata musulmi ya samu kansa a ciki ba bi dalilin sam'i abin da ya ku aka ce kuduri ne mummuna ta dalilin abin da aka jiyo na hujjojin Allah a alƙur'anance ko kuma a hadisance wal aqal hakan ka dawo ma hankali fitacce lafiyayye da bai gurɓata ba ina tabbatar da cewar wannan kuduri ne mummuna bayan siffata Allah da wata siffa ka kwamanta ta ka kamanta ta ka daidaita ta da ta bayinsa mala ce amma sam amma muka da ta bangaren dalilai na shari'a da suke tabbatar da cewa gurbatacciyar aqida ce mutum ya kamanta siffar Allah da ta bayi min faminhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah laisa laysa mithlihi shay'un Allah ya ce babu abin da ya kama da shi kaga ya kore faruwar kamanceceniya tsakanin siffarsa da ta bayinsa sannan wa qawluhu da faɗin Allah afa man yakhluqu shin zai yi a ce wanda yake yin halitta Allah kenan kamar la yakhluq yayi daidai da wanda baya halitta abin da ba zai yi bane Allah ya ce afala tadhakkarun shin ba kwa gargadantuwa ne in dai gargaɗi yana amfani a tare da ku in dai wato kuna tuntuntuni na abin da ya kamata to ba zai yi ba ma karkajin cewar wanda ke halitta zai daidai da wanda shi ake halitta sau da haka Allah subhanahu ta'ala kwata-kwata bai yi kama da bayansa ba bayansa ba sai kama da shi ba wa qawluhu da faɗin Allah maɗaukaki hal ta'lamu lahu samiya shin ka taɓa jin wani takwara ga Allah babu ma'ana ma ta'lamu lahu samiya ba za ka taɓa samun wani takwara ga Allah babu shi a bayi ne za a iya cewa ya wane takwaran wane amma dai ba tsakanin bawa da mahalicci ba wa qawluhu da faɗin Allah maɗaukaki, walam ya yakul lahu ahad kuma babu wanda ya daidai da shi a zati ko a siffa ko a aiki to in muka kalli waɗannan ayoyi duka sun kore mana yiwuwar kamanceceniya tsakanin sufofin Allah da na bayansa yace to wannan yasa ya zama akwai jan kunni da hani duk sanda ka siffata Allah da wata siffa yi tunanin kamanceceniya tsakanin siffarsa da ta bayinsa hadari ne babba wa amma al amma ta fuskar a hankalce kuma famin waju yace wannan ta fuskoki daban-daban zaka iya tabbatar da cewar mai kamanta Allah da bayinsa yana kan kudiri mummuna na farko mala yace al-awwal na farko annahu qad ulima bi darura yace abu ne da aka sani bisa larura ya zama lalle haka ne anna bainal khaliq wal makhluq tabayuna lalle akwai bambance bambance tsakanin wanda ya halitta da abin da aka halitta Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da mu bayinsa fi zati a gundarin zati wa hadha yastalzam wannan kuma yana wato anin dolanta ina zama da cewa ya zama tilas an yakuna bainahuma tabayinun fi sifat ya zama to akwai bambanci ma tsakanin bayi a sufofi da su da Allah saboda haka tunda zatin Allah ba irin zatin bayinsa bane zatin bayi ba irin na Allah bane to haka ma sufofin bayi ba za su zama irin na Allah ba sufofin Allah ba za su zama irin na bayi ba li'anna sifata kulli mawsufin malati domin sifar kowane abin siffatawa taliqu bihi tana dacewa da shi ne a yanayin zatinsa yanayin sifarsa kama huwa zahirun fi sifatil makhluqat kamar da yake bayyane a fili a siffofin bayi da Allah ya halitta almutabayina wanda suka bambanta da juna fi dawati a bangaren wato gundarin su zatin su yace fa quwwatul ba'ir bari mu ɗauki wato ƙarfin raƙumi masalan bisa ga misali gairu kuwati zarra ba irin ƙarfin kiyashi ba ne ai kiyashi halitta ne raƙumi halitta ne to za ka daidaita ƙarfin raƙumi da na kiyashi ba za su yi ba shifa idan zaharar tabayun idan har wato bambanci ya fito fili bainal makhluqat tsakanin abubuwan da Allah ya halitta ma'ashtiraki fil imkani tare da cewar sun yi tarayya wajen iya yin abu aikiya shi na iya kaiwa ya kawo raƙumi na iya kaiwa ya kawo kowanne yana irin abin da yake yi to idan duk da sun yi tarayya a iya yin abin da suke iya yi amma kuma ba su zama daidai ba wajen ƙarfinsu wal huduthi duk da sun yi wato tarayya a kasancewa duk fararru ne akwai sanda ba kiyashin nan akwai sanda ba raƙumin nan daga baya duk suka samu to waɗannan abubuwan da suka yi tarayya a wato faruwa suka yi tarayya a iya yin wani abu duk da wato sun yi tarayya a waɗannan fa zuhuru tabayuni bainahuma amma bayyana bambanci a tsakaninsu wa bainal khaliqi da kuma abin da ya shafi wato ainihin mahalicci ajila wa aqwa shine yafi fito fili ifi kuma karfi in dai tsakanin bayi za a samu bambance-bambance tsakanin zatin da siffarsu tunda girman raƙumi ba shine girman kiyashi ba girman kiyashi ba shine na wato ainihin raƙumi ƙarfin kiyashi ba shine irin na raƙumi na raƙumi ba irin na kiyashi ba ne to idan wannan zai fito fili a gane shi a bayi to ina ga kuma a ce ka ɗauki bawa ka aje guri guda ka kuma kawo ubangiji ka aje guri guda ka ce za a samu wato ainihin daidaito ko kamanceceniya abin da ba zai yi ba to wannan shine abu na farko da malai kwatanta mana sai ce asani abu na biyu an yi kwana shine a ce kai ga yakunu rabbul khaliqul kamil ta ma za a ce wato ubangiji wanda ke halitta cikakke min jami'in wujuhi ta kowace fuska mushabihan a ce kuma rige da yin kamanceceniya fi sifatihi a sifofin salil makhluqi da wato ababen halitta bayi al-marbub ga wato anin bawa lil makhluqi ga bawa al marbub wanda shi ake rena an naqis wanda yake tauyayi al muftakir mabukaci ila man yukmiluhu ko yukammiluhu zuwa ga wanda zai cika shi bawa shi ragagge ne tauyayye ne kullum abin da zai cika shi yake nema wanda zai wato anin cika shi ubangiji subhanahu wataala ina da bukatarsa to ya za a ce wanda yake haka kuma su daidai da wanda shi ne cikakken mai cika wani ba zai yi ba wa hal itiqadu zalika illa tanaqqus kudurce haka ka dauka cewar za a samu kamanceceniya tsakanin Allah da bayi yake ce to kudurce wannan ba kuma bane face wato danganta tawaya da haƙƙin khaliqi ga haƙƙin mahalicci Allah kenan fa inna tashbihal kamil haƙiƙa kwatanta ko kamanta wanda yake cikakke Allah bin naqis da wanda yake ragagge tauyayye bawa ya ji aluhu naqisan to kana cewa ka mai da Allah ma tauyayye san da kake kamanta cikakke da tauyayye to kana cewa cikakken nan ya koma ya zama tauyayye yace sura da wannan kudiri ne mummuna batacce asalatu mala yace abu na uku annana nushahidu fil makhluqat yace abu ne da muke iya gani a halittun da Allah yi ma yattafiqu fil asma ana samun daidaito a suna suna dacewa a sunaye wa yaqtalibu fil haqiqati wal kayfiyya amma ka tara in ka kalli haƙiƙanin sunan da abu yake da shi na bawa da sunan da wani abin yake da shi na wani bawa za ka tara a haƙiƙanin su akwai bambanci sun saba da juna ko da sunan ya zo ɗaya ko da wato ainihin wajen abin da ya shafi faɗarsa za ka faɗa iri ɗaya daidai da ta wannan amma kuma abin za ka tara a haƙiƙaninsa da yadda yake wakana da gudana akwai bambanci yace fa nushahidu anna lil insani yada yace kowa yana gani mun san cewar mutum yana da hannu zaka iya ganin hannun mutum laysa ka fili amma ka san ba irin hannun giwa bane hannun mutum ba irin hannun giwa ba ne tunda kafafuwan da na baya su ne kafarsa ta baya su ne kafafuwan mutum kuma hannayenta ba na su ne kafafuwanta na gaba wanda su ma shi ma mutum kafafuwan na gaba su ne hannayensa ko ita to amma ka kalla hannun mutum ka kalla hannun giwa ya kaurin hannun giwa yake ya kaurin hannun mutum yake hannu ne za a samu na mutum in ka kwatanta da na giwa yace wala hu quwwa kuma ka kalla mutum zaka tare yana da karfi laysa ka quwwatul jamal amma kai ka san karfin sa ba irin karfin rakumi ba ban gaza ko rakumi zai masa in ya sa kirjin sa ya cimirmiya shi na sai da dauki gawar ma al-istifaq amma ta cewa an yi samu daidaito filistin wajen kiran sunan hannun giwa da hannu a hannun mutum da hannu ko kuma kiran kafafuwan gaba na raƙumi a matsayin shi ne hannayensa haka ma kuma na mutum su kuma su ne hannayensa amma kai ka san akwai bambanci a tsakanin fa hadhihi yadun wa hadhihi yad wannan hannun na mutum hannu ne haka ma hannun gewa hannu ne wa hadhihi quwwatun wa hadhihi quwwa haka na ma wannan karfi ne na mutum wannan karfi ne na raƙumi wa bainahuma tabayun amma akwai bambanci a tsakaninsu bil kayfiyyati wajen yadda karfin wannan yake ko yadda hannun wannan yake walwas haka na wajen siffata ma za ka ce hannun giwa shirgege ne hannun mutum ɗan kankani ko sunan ka dawo a mutanen hannun wane ya yi kudin hannun wane ko amma tsakanin su mutanen ballasara kuma ka ɗauki wata halittar da wuta ya ce fa'ulima bai zalika ya ce ta dalilin haka sai aka san cewa anna littifaqa filis da ce a kiran abu a suna la yalzam minhu littifaqu fil haqiqa baya tilasta a ce abubuwan da suka yi daidai a sunan nan to a aiwata ma a haƙiƙanin su a zahirin su daidai su an fahimta ko dan ka ce hannun kuda ka ce hannun mutum dan ka kira su da hannaye baya nuna cewa hannun mutum iri ɗaya ne da hannun kuda ko na kuda iri ɗaya ne da mutum ita to kuma yana ga ana maganar an ce ubangiji subhanahu wata'ala kamar da ya tabbatar wa kansa yana da ido ya ce yana da hannu karkariyar cewar hannunsa kamar na bayi ko na bayi kamar nasa ko idansa kamar na bayi ko na bayi kamar nasa ce wannan kudi ne mummuna ka same ka da amma ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ka ja bakin ka ka shi ka ce irin yadda ya dace da shi ka tabbatar wa bayi nasu abin da suke da shi ka ja bakin ka shiru ka ce bai dace ka yawwa sannan ci gaba da cewa wa tashbihu kat tamthil kamantawa daidai take da tamthil kwatantawa da kamantawa da kwatantawa cikin abu guda ne yace wa qad yufarraq bainahuma amma ana iya raba tsakaninsu a bambanta su bi annat tamthil a ce shi wato anin kamantawa at-tashbihu fi kulli sifati yana nufin wato kamanceceniya at-tasbih daidaitawa fi kulli sifati a dukkan sifofi in an ce at-tamthil da aka hana a dangane da ubangiji ana nufin dukkan sufofi na ubangiji ka ɗauka daidai suke da dukkan sufofi na wani bawa daga cikin bayansa shi aka hana wa tashbihu kamantawa ma da ake cewa tashbih A taswiya ita kuma ana nufin daidaita wani abu da wani fi akthar sifati a mafi yawancin sifofi ko da sun bambanta a wasu tsirare to duk kowanne din haramun ne ka dangantawa kamanta Allah da wani halitta da wata halitta tasa a wasu sashi na wato haramun kamanta Allah a komai na sifofinsa da komai na sifofin wata halitta tasa haramun kowanne bai inganta bai halatta ba to da haka shi yasa malaman lokaci sukan ce za su tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ba tare da ka kamata shi da bai an fahimta ko yace lafin na ta'abiru sai dai yin bayani bi nafi tamfili da kore kamantawa aula shi ya wato dacewa لموافقتي alqur'ani saboda shine ya daidai da abin da yazo a cikin alqur'ani da Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi to wannan kalmar mithl a ce babu wani abu da ya daidai da Allah tunda a ce hadha Mislu hadha in balarabe wannan kamar wannan yake kamar kana cewa daidai wa daidai to Allah ya kore a daidaita shi da wasu halittu daga cikin halittunsa ko da wani halitta daga cikin halittunsa saboda haka to ce a ɗauki wannan a ce an hana kamanta Allah da wani bawa daga cikin bayansa da sunan tamfi maimakon sunan tashbi yace shi ya fi saboda shi qur'ani Allah ya ambata kuma duk abin da Allah ya ambata ya fi wanda ba shi ya ambata to wannan abu ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana mu a lokacin da muke tabbatar wa Allah sifa daga cikin sifofinsa kamanta shi da wasu daga cikin halittunsa ko wani halitta daga cikin halittunsa abu na biyu shine zai zama karatun mu na ba insha Allah ta'ala Allah ya saka mana da alkhairi eh, Allah ya samu da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu